karamin sauro Gezer işte. An ce nan mai yana son ya hoto kwantarin shi Thank you. na sadar da cewa ake ba tare da mu akwai ɗan takarar gwamnan jihar kano na jam'iyyar adp honorable shaban ibrahim sharka a tare da shi akwai mataimakinsa alhaji rabiu babo yes ai ai ai ya wuce ya tafi eh, to ai ya tafi ya tafi قل هو الله الله الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله غفرتا متى الله يبارك حقوقي اي زن باك لا تبرك لا تبرك الله

Calma, Fernando.